bari miki wata tambaya eh. ban san ya za ki kalle ta ba ah. kina fata ko a ce misali eh, ungule ta koma gidan tanzania kin taɓa jin haka a ranki misali eh da daɗewa gaskiya banda yanzu da daɗewa da daɗewa na ji mm. eh, ka san ya zan ce maka ah, tsakanin mata da miji sai Allah yes na so da ke na azumi. Mm. kaga yanzu hada da girma mm. a kusa abubuwan da nake zuwa na hanga ba wai don ko komawan ba alkhairi bane ko na ba mm, mm, mm. kawai rayuwa azan kana girma kana ƙara samun experience kuma kana ƙara sanin me kake so rayuwarka so shine kawai to bismillahi Allah ban yi iko haka na tsara ni zan fara kuma zan rera ni zan wake adam miji tunda kika zo ga wannan baitin wakar alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu? ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai